sociaux peuvent être un outil efficace pour... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub Makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 14 ga watan Janairun shekarar 2025. Bayan labaran duniya za mu kawo muku tattaunawa da Talatu Bonat, 'yar Najeriya da ke zaune a California inda wuta ta yi barna kusan mako guda domin jin halin da ake ciki a wurin. A yau za mu baku dama ne ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku kan matakin da gwamnatin sojan Nijar ta ɗauka na haramtawa 'yan ƙasar waje marasa takarda ko kuma izini shiga ƙasar. Shin kuna ganin ya kamata kowace ƙasa ta ɗauki irin wannan mataki na kare wato kanta ko kuma kiyaye wato zaman lafiya. kamar kullum lamba mu ita ce biyu sifili biyu shida tara takwas sifili shida takwas biyar sifili barin sake daukan lambam biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafi da shirin allah ɗaya na ramatu garba wanda a yau shirin zai duba zargin nuna wariyar launin fata da ke ci gaba da addabar bakakin fata a ƙasar turkiya to amma kafin nan ga hawa da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Birnin Washington ya ɗau harami inda jami'an tsaro da wuraren binciken tsaro da aka tanadar domin kula da dubban ɗaruruwan 'yan kallo ke shirya tsaf domin bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump da zai gudana a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, inda aka samar da katangar wucin gadi ta ragar waya mai tsawon kilomita 48 da ta kewaye harabobin. bikin rantsarwar da za a yi a ranar litinin idan allah ya kai mu a kan dandamalin matakalar ginin capitol da filin faretin zuwa fadar white house zai biyo bayan wani boron ƙarshen mako na abokan hamayyar trump da ƙawayen jam'iyyu da kuma wani taron gangami na magoya bayan jam'iyyar republican Bikin rantsarwar na zuwa bayan neman rayuwar Trump da aka yi karo har biyu da ya haɗa da na lokacin da aka so kashe shi a yayin wani taron gangami, sa'ilin da aka harbo harsashi da ya gogi gefen kunnensa. Akwai wani harin da aka kai kan Amurkawan da basu ji ba basu gani ba da ya kashe mutane goma sha hudu ya jikkata gwammai yayin da wani tsohon sojin Amurka ya afka da mota a kan dandazon jama'a a jajibirin Kirsimeti a garin New Orleans. A ranar ne kuma wani sojin na Amurka ya tayar da wani abu mai fashewa. cewa a wajen katafaren otal ɗin Trump da ke birnin Las Vegas inda ya kashe kansa. Masu shiga tsakani domin samar da yarjejeniyar tsagai da wuta tsakanin Isra'ila da Hamas sun ba bangarorin biyu wani daftari na ƙarshe a jiya Litinin bayan nasarar da aka samu a tattaunawar da ake yi, cewar wasu jami'ai da ke da masaniya a kan batun. A ranar Litinin din shugaban Amurka Joe Biden ya ce, haƙar yarjejeniyar na dab da cimma ruwa. cikin wani jawabi da ya gabatar a ofishin ma'aikatar cikin gida domin bayyana nasarorin da ya samu kan tsare-tsaren manufofinsa kan kasashen ƙetare. Biden ya ce yarjejeniyar za ta samar da sakin mutane da ake garkuwa da su, dakatar da yakin, samar da tsaro ga Isra'ila da ba da gagarumar kafar samar da tallafin jin kai ga Falasɗinawa da suka wahala matuƙa a wannan yakin da Hamas ta somo. mutanen da ke da masaniya akan tattaunawar sun bayyana nasarar da aka samu a tattaunawar da aka gudana cikin daren lahadi zuwa litinin a matsayin gagaruma sun ce tuni daftarin yarjejeniyar ya nuna a hannun isra'ila da hamas domin amincewa daga shugabanni A ranar Litinin dinnan hukumar binciken laifuffuka ta FBI da ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka suka fitar da gargaɗi ga jama'a game da barazana daga masu tsatsauran ra'ayi da ka iya ƙoƙarin kwaikwayon harin da aka kai na ranar bikin sabuwar shekara a birnin New Orleans da ya hallaka mutane goma sha hudu. Gargaɗin na zuwa ne mako guda gabanin bikin rantsar da zababben shugaban Amurka Donald Trump a ranar ashirin ga watan Janairu. hukumomin tsaron biyu sun bayyana damuwa game da yiwuwar kwaikwayo ko kuma harin ramuwar gayya sakamakon yawan roƙon neman yin wasan taho gamar ababen hawa a matsayin wata dabara na yiwuwar sako wani mummunan hari na masu tsatsauran ra'ayi cewar hukumomin cikin wata sanarwa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Rasha na kewaye wani muhimmin yanki a gabashin Ukraine da suka kwashe watanni suna barin wuta a cikinsa da nufin kwace shi, inda a yanzu suke mai da hankali wajen katse hanyoyin shiga da kayayyakin bukatu zuwa yankin, cewar wani jami'in Ukraine a jiya Litinin. Dakarun Rasha a yanzu na zagayewa ne kan muhimman wurare a Postcroft, inda wani gagarumin ginshikin tsaron Ukraine ya ja musu daga da ya sa akan tilas suka sauya akalarsu zuwa kan wata babbar hanya da ta tashi daga yankin zuwa tsakiyar birnin Dnipro na Ukraine, kamar yadda wani mai magana da yawon wata karamar rundunar soji wanjo Victor Trekhovoy ya shaida wa kafar labaran Associated Press. An bayyana cewa wannan hanya tana da mahimmancin gaske wajen shiga Ana da kayan cimakar dakarun Ukraine da ke ɗaukacin yankin. An yi hasashen cewa rage kaimin zirga-zirga a hanya zai haifar da mummunan cikas ga Postcroft. Trehube ya faɗa ta saƙon WhatsApp cewa ya zuwa yanzu haƙarsu ba ta kai ga cimma ruwa ba kuma dakarun Ukraine na aiki tukuru domin tabbatar da ganin burinsu bai cika ba kamar yadda suka gaza yin nasara a baya na ganin sun kama birnin. A ranar Talatan na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutanen ƙasar Haiti da suka arce daga gidajensu sakamakon tashe-tashen hankulan ƙungiyar 'yan daba da ya rika ƙaruwa tun a bara ya yi matuƙar muni. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙididdiga ta baya-bayan nan ta nuna cewa mutane miliyan ɗaya da dubu arba'in da ɗaya da yawansu da aka ɗaiɗaita daga gidajensu ne ke faɗi tashi da ƙarin buƙatar tallafin agaji. Mai magana da 'yan hukumar Kennedy Okot Omondi ya shaida manema labarai cewa a watan Disambar shekarar 2023 an kiyasta yawan mutane da aka ɗaiɗaita daga muhallansu sun kai kimanin 315 ya ce tun bayan shekara guda adadin ya ninka har sau uku na miliyoyin mutane da tashin hankalin kungiyoyin dabar suka tarwatsa a babban birnin kasar port prince hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta kara da cewa yawan mutanen da tashin hankalin 'yan kungiyoyin dabar ya daidaita a haiti ya karu da kashi 87 daga cikin dari da ya kai ga rushewar muhimman ababen bukatar rayuwa musamman kiwon lafiya da matsalar karancin abinci. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu bari mu leƙa jihar california inda iska mai karfi da busassun ciyayi suke kara ta'azzara tashin gobara a kudancin california in ji jami'ai gobara wacce ta fi yin barna a tarihin jihar ta kashe mutane akalla 24 tare da raba sama da dubu da muhallansu grace alheri abdu ta tattauna da talatu bonat 'yar najeriya da ke zaune a jihar california inda wannan wuta ta yi barna kusan mako guda domin jin halin da ake ciki ga kuma bayanin da ta yi a jiya dai aka ce mutane 24 sun mutu wanda suke ban ji news da safin nan ba an ce a zauna dai da shiri don iska an ce iska zai sake tasowa so an ce a zauna da shiri musamman wuraren nan da wuta ya kakama ana ce sauran wurare dai ba san yadda iskan zai juyo ba ana ce yanzu dai a shirya akan cewa in aka je shela akan cewa ai gudun hijira mutane su tashi su bar wuraren da suke to kin bayyana cewa duk da yake ku ba daidai inda wannan wutar ta tashi kuke ba amma da yake kuna kusa kuma hayakin nan ya shafe ku ta wace hanya ya shafe ku ya kuka je eh, eh, iska ya ɗauko hayakin gari duk ya zo da ya hayaki waɗansu ma masu ciwo kamar asma abun ya zo ya dame su kwarai da gaske waɗansu sun tashi sun bar wurare a unguwannin da suke zama sun tafi wani anguwa domin kada su samu su shaka wannan abu waɗanda sun samu sun shaka sun yi ta fama da wannan ciwon asma din nan so wasu suka yi ta amfani da ah, ventolin abinda suke sha ya taimake su wajen numfashi to yaya wannan wutar dajin ta shafi rayuwar yau da kullum a ah, inda kuke eh to a yanzu dai wutan ya sauka mu wuraren mu bai iso ba iska mun samu iskan amma wutan yana nisa da mu ya ɗauki wutan bai iso wurin mu an samu an tare wutan da bai samu ya wuce ya iso wurin mu ba to iya sanin ki akwai waɗansu da suka fito daga wajajen mu ko ko da wace ƙasa ta nahiyar afirka da kuka samu labarin wannan lamari ya shafe shi eh to ban ji dai wani daga wanda ya fito daga wuraren afirka ba amma dai na san cewa mutane mu suna zama ta wuraren da wutan nan gidaje suka koko ne sai dai ban san wani a yanzu ban ji wanda na sani cewa wutan nan ya shafe su ba. To kuwa nan na san dai jihar ku tana da girma kamar eh, kowaɗanne jihohin amurka daga gari zuwa gari duk da yake kuna jiha ɗaya wani lokaci ma ko da kuna birni ɗaya saduwa takan zama da wuya saboda yanayin aiki ku kuna da wata kungiya da inda kamar bala'i ya faru irin haka ko kuma ko na jin daɗi ko kuma na bala'i za ku iya tuntuɓar jimuna kankanan lokaci ku san abin da kuke ciki akwai wata kungiya irin haka da ta haɗa kan ko da 'yan najeriya ko kuma 'yan ƙasashen nahiyar afirka nan? eh akwai wata kungiya da akan haɗu amma ba ko da yaushe ake samu haɗu ba domin aiki aiki mutane na nan daban-daban lokacin eh, lokacin da mutane suke zuwa aiki daban-daban so yadda akan ya kamata a haɗu ba a haɗu yadda ya kamata ko da shige da ana kokari ana haɗuwa amma dai wani lokaci mutane sukan zo da yawa amma wani lokacin ba sa mutane wasu ba sa zuwa grace alheri abdu ke da a tattauna wata da talatu bonat 'yar najeriya da ke zaune a jihar california yanzu kuma ga shirinmu na gaba wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba bai kai arewa hali ba madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A kowace shekara, dubban ɗalibai daga sassan Afirka ne ke tururuwa zuwa ƙasar Turkiyya don neman ilimi sai dai da dama daga cikinsu sun ci gaba da fuskantar kalubalai masu nasaba da wariyar launin fata. Ya gama nuna mana irin surrounding ɗin gidan da sauran za mu shiga main entrance ɗin gidan sai matar ta leko take ce mashi ina zai kai musu yake ce mata mu ne sababbin wanda zai ba mu rain ɗin flat ɗin da za mu zauna. Sai ta fara a takin ɗin mutum me yasa zai kawo mu haɓɓa da kuka kukanta mu baƙaƙe ne ba ta so har gwari ma ya kawo turkawa. Da an taɓa kira na Abd <laughs> daga baya ake gyara mai ashe abdu ana kiran ka bawa kawai in sun ganka eh, baki sai a yi ta ganin ka kaman ba mutum ba akwai garuruwan da na zauna wanda mutum ba zai zauna ma kusa da baki ba kyamar baki tana ci gaba da yi wa rayuwar wasu ɗaliban afirka barazana lalle sun shafi rayuwata tun da ina karatu jami'a kuma akwai kosis ɗin da sanadiyar ire waɗannan abubuwan sai da na maimaita su wata shekara da ta gabata da na ɓata lokaci na na ɓata kuɗi na a sakamakon hakan ne wasu daga cikinsu suka soma fafutuka na ganin sun zame wa junansu garkuwa akwai social groups haka waɗanda za ga mafi akasari ma na ɗalibai ne ana gaggaya mutane cewar to fa ga sabuwar doka ga abu kaza da za a yi ga abu kaza da za a yi ga abu kaza da za a yi. To a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani gari bai kai gabas da nisa ba. Wani gari bai canja a suna ba. Wani gari kai Madalla. Rahotanni dai sun nuna cewa duk da makudan kudaden shiga da turkiya ke samu daga hannun ɗaliban Afirka, ɗaliban na yawan cin karo da tarin matsaloli da zarar sun isa kasar. Sunana Bashir Saleh wanda aka fi sani da Argusawi. abin da ba zan manta ba wanda ya faru da ni shine na inda na kalubalanci wata malamata inda tana karantar da mu ilimi na wato logic wanda muke kira da ilimi na mandiki sai ta ke buga na wani misali na cewa wato dukkanin larabawa 'yantattu ne sai take cewa kuma a cikin afirka akwai larabawa saboda haka wani yanki na afirka 'yantattu ne sai na ji kowa ya shiru ba a kalubalance ta ba abin ya tsaya min a rai sati mai zuwa na zuwa na ce mata malama abin da kika yi a ciki tabbas akwai racism ciki saboda ta ce wani yanki na afirka yantattu ne kuma yantattun na larabawa ne sai na ce mata kenan mu da muke ba larabawa kenan bayi ne mu kike son ki ce ba ta ɓoye kabilancin ta game da cewa larabi shi ne sama da mu da ita dukan mu foreigners ne a toki haka ne amma sai ta ce ma ɗalibai larabawa ta ce musu larabawa mu 'yan afirka sai ta ce muna baƙi ni ma akwai wata malama da nake koyan turkanci a gudanta tun da nake a rayuwa ta alhamdulillah ban taba maimaita aji ba sai akan wannan mata kirikiri kawai ta ce ma ai kawai ba zan ma wuce ajin ba kawai inda ta faɗa din sai da na maimaita ajin amma na je na kai karar ta gaskiya ban ba abin ya tafi haka ba suna na halima akwai challenges gaskiya sosai da sosai da ake fuskanta saboda ko internship kafin ma mafara sai da makaranta ta zo ta same mu ta ce mana ga sai mun biya dala ɗari da hamsin mai each class saboda asibiti sun fara complain da cewa ba ma jin yare tun kafin mu zo mu yi agreement su cewa course din na is going to be in english kuma school din na is an english university me yasa za mu mu dinga fuskantar kalubale haka amma kuma ana ganin cewa dalibai na bukatar fahimtar dokokin ƙasar don sanin yadda za su kare kansu. sunana salim jibrin ɗanbatta ne assistant professor ne a bangaren software engineering bambancin yare wannan shine matsala ta farko sannan su kuma dangane da ɗalibanmu na afirka za a iya cewa babban matsala ta farko da suke faruwa shine yanayin dokoki da ake da su a nan saboda mu mafi akasari kasashen namu dokokin namu ko dai ba su da tsauri ko ma babu su to su kuma a nan suna da dokoki masu yawa waɗannan dokokin lalle kan suna da cikin abin da yake fara yanke wasu ɗalibai namu ƙwarin gwiwa ni daga abin da na lura kusan bambancin fata ba matsala ba ne ba mafi akasari dai za ka ga cewar wani ko yana fari an nemi ya yi wani abu kai ba a nemi ka yi ba ko kai an nemi ka yi shi ba a nemi ya yi ba saboda waɗannan dai kamar yadda na faɗi dokoki kowa da yanayin kalubale da ya fuskanta kin ga shi eh, ya zo ya yi phd a nan garin ba kamar mu da muke undergraduate ba to kin ga yadda za mu shiga mu'amala da ɗalibai ba kamar su ba da malamai amma mu gaskiya sadali ka samu yaro ko ɗaya ko biyu ko uku ka tambaye shi ka ce baka wani labari wanda ya danganci nuna wariyar launin fata ya ce ma babu gaskiya tabbas za a iya samun cewa in baka iya yare ba wannan communication gap din nan wani tunani zai iya shiga ka yi tunanin ko amma wani abu. ra'ayoyi dai sun ci gaba da karo da juna a sakamakon hakan ne ɗaliban suka ɗauki mataki na samar da ƙungiya da a ƙarƙashinta ake iya nemo wa ɗalibai mafita. A kungiyance muna iya ƙoƙarin saboda gaskiya ana hukumomi suna iya bakin yin su idan ka ga an mara racism to zaki ga ba wai daga wani official bane ba in ko official ya kuskure wannan abin ko ɗan sanda ko malami ko ma dai wani wanda yake da wani mukami. to in ka je ka shigar da shi ƙara ana daukan abin da gaske da gaske kuma akwai lauyoyi da muke tattare da su haka idan mutum ya samu irin wannan kes din lauyoyin firi ne za ka je ka same su su shiga kuma za su tabbatar da um, wato mahaƙinka. shakka babu wariyar launin fata matsala ce mai munin gaske da ke shafar lafiya da ma rayuwar duk wanda aka taɓa yi wa. Dalilin da ya sa a ƙasashen da suka ci gaba suka ayyana ta a matsayin babban laifi. Duk lokacin da wani fari zai yi wani abun a kyale shi, kai baki kai a kyale ka, amma kawai launin fata duk lokacin da za a yi mishi wani abu a matsayin shi na fari kai baki ka zo a maka an maka wariyar launin fata amma inda a ce wani ne an sa wata ka'ida an ce duk wanda ya saba za a saba mashi kuma kaga an yi ma fari kai ma baki an maka ba wariyar launin fata ba ce amma duk lokacin da za a iya daga ma fari kafa kai kuma a zo a ki daga maka kafa wannan wariyar launin fata ne kamar yadda wasu ke yi in an zo jarabawa kana ji kana gani fari zai laifi zo shige kai baki ka zo a ce ba za ka shiga ba. sauraronmu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. kuma da gaida Ramatu Garba da wannan shirin. Shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da za mu ba ku da ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi akan wato matakin da gwamnatin soja niger ta ɗauka na haramtawa 'yan kasar waje marasa takardar tafiya ko izinin zama shiga kasar Shin kuna ganin ya kamata kowace ƙasa ta ɗauki irin wannan mataki lambar mu biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin mu buɗe layi bari mu ji wani ƙarin bayani daga suleiman muni barma matukuna. barazanar kutse da yunkurin da hargitsi da gwamnatin mulkin sojan kasar ke zargin wasu kasashe da hannu ne mafarin bullo da wannan doka matakin da shugaban kungiyar sinergi de la societe civile el kabir mohammed ya yaba da shi wannan dokar da shugaban kasa ya dauka ba wai na neman mu yi kyamar ko koran baki kamar yadda wayansu kasashe suka yi ba a'a saboda kiyayewa da tsaron kasar mu ne saboda akwai baki da ke zuwa su yi banna kuma ran da dan gari akan ci gari sai dai mawallafin jaridar niyya fo alhashi tahir garka na da wani ra'ayin na daban lallai tsaron kasa gaskiya ne amma abin da ya kamata a gane ba zancen tsaron ƙasa ne a kai ba kuwa zancen a juya hankalin 'yan ƙasa ne don su manta da dukkan bayanin da so za suka zo suka musu lokacin da suka ce ga abun da yasa suka doki mulki sun kasa yin shi. Sanar da hukumar 'yan sanda samun bakunci daga wani ɗan ƙasar waje tilas ne ga kowane ɗan nishar a ƙarƙashin wannan doka ko kuma mutum ya fuskanci fushin hukuma. Ko baya ga batun tsaro dokar ta sha uku ga watan Janairun 2025 abu ne da ke hangen saka tsari kan sha'anin cirani da shigowar bakin haure in ji masana. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla tun da ji karin bayani sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Muna da kira ta farko daga jihar Kebbi wane ne a Kebbi? Wane ne daga jihar Kebbi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. kuma sunana bala na kuta daga nan yankin to malam bala duniya na sarin ka. alhamdulillah ina gode wa Allah Allah ya taka muku akai. amin. na game da jamhuriyar Nijar haka da sun kai ya yi daidai to ina jin mun rashi malam na kebi bari mu je jihar katsina wane ne a katsina ya wato suna na sahabi mai tajin waya gazir ga karamin hukumar kurshi a jihar katsina to ma sahabi bismillah eh gaskiya Nijar ta yi daidai saboda an sai bango ya tsage gare ke ba samun wurin shiga ya kamata ta tsara iyakokinta kamar ba ba kar ta yi misali da muna da nuna Najeriya gaskiya an saki abin sakaka har wasu ma suke shiga suka ma suna mana abubuwan da ba daidai ba ne ba domin su shugabannin nasu in sun yi haka suna faɗa mu ya kamata su rika cikawa to alhamdulillah gaskiya shugabannin su ba irin namu ba ne ba na su Allah ya sa alkhairi na gode suna na sahabi mai ta jima to mu kuma mun gode kware ma sahabi bari mu kada jamhuriyar Niger din mu ji kira daga gurin wani ne a Niger assalamu alaikum mu Amurka wa alaikum assalam kuna magana da Sanusi Madat kuna magana da Sanusi Madattai da Magaram to ma sajusi bismillah yawar gaskiya ni wannan doka ko mataki da gwamnatin mulkin soja Nijar ta kasar mu ta hmm. eh, domin eh, ɗaya daga cikin muhimmancin shi ko biyu wannan mataki zai ba ƙasa eh, damar samun kuɗin shiga daga yan kasashen da ke son shiga ƙasa kuma hakan zai kara ma zai taimaka kwarai wajen kare ƙasa daga bazanar da take fuskanta musamman to mun gode ma sanusi bar mu sake zuwa jihar katsina wane ne na biyu a katsina amma alaikum salam amtullah barka da yamma barka da yi yawa barka da ya da kifin najeriya da kan kuma tsofa a nan jihar katsina to muna sararin ka to sai dai maudu ya za a ɗan tunatar da ni kaɗa kan maudu da kuke to a bari mu gani bari mu dauki na taraba sai mu ka bibiye mu insha Allah za ka ji mu mu dauki kira daga jihar taraba wani ne a taraba eh kuna tare da bukar mai shayi ma marar bangen da ke karamar karamar kuma karamar lamido to bismillah mai shayi Eh gaskiya wannan dokokin irin suna da kyau sosai domin dama sai bango ya tsage kadan da ke samun gurin fakewa yi. Hmm. Eh, Allah ya ba da sa'a taki To amin sun amin malam na katsina wato muna daukar ra'ayinku ne a kan wato matakin da gwamnatin Nijar ta dauka na kiyaye wato iyakokinta daga baki da basu da takarda. Shi sa shin kowace kasa ma ya kamata ta yi hakan abinda muke tambaya kenan. Muna da muna da kira daga jihar nasarawa ne ne a nasara uh, Hajiya Baba Yakubu Makeri kakar injiniya mai gero Makeri Kwatago na jihar Niger. Mm, to Malam injiniya bismillah. wato wadda Nijar ta yare da ta haka kowace ƙasa aje ta yi ta kiyaye 'yan kasa wadda waje masu shigowa kasar ta ba bisa ƙa'ida ba mu muna gudun ba abin da Nijar ta ya dace haka nan. yanzu za ka shiga kasa a san kai waye yana da kyau haka amma saboda rashin ana shiga ta ne hanya shi ka kawo da gurbi suna lalata ƙasa ni ban ga lahin Nijar ba dan ta tantance hmm. wanda ke shiga ƙasar ta ba tare da izini ba shi ya kawo doya wanda a dace da ake yi don haka ni ina goyon bayan Nijar injiniya mai gero makiri kwanta gwada na jaba ba ya kuma to mun gode injiniya har yau dai muna nan a jihar nasara din wane ne na biyu a nasara bashir tela ne daga na lafiyan bari bari to ma bashir bismillah a wannan tsari da jamhuriyar nijar ta yi yayi daidai kuma ya kamata ce kowane kasa a yakan saboda barin abin sakatan to dole a samu damuwa yi na gode wa bashir tela ne daga na lafiyan bari bari to mun gode ma bashir bari mu kada zuwa jihar kwara wane ne a kwara wani ne daga jihar kwara da alamar layin sa? kuna tare da bello garba bello garba ne na kala kala daga nan kwara to bismillah bello garba eh to gaskiya wannan mataki da Nijar ta ɗauka mataki ne mai wanda ya yi daidai da aka muna kira ga kasashenmu na Afirka da su koyi da wannan kasa ta Nijar don gaskiya abu ne mai kyau ba a bar ba ta bar ne ya shiga ba tare to bari mu je jihar Jigawa wane ne a Jigawa Eh, salamu alaikum. Amu ah, alaikum salam. Ah, alhamdulillah. Kuna tare da Rabi taura? Rabiu to bismillah ma Rabiu daga daga Taura Jigawa State. To bismillah duniya na sare ka. Eh to alhamdulillah baba gaskiya ne ya kamata a ce ta kasa da dauki matakan tsare a ainihin iyakokin da saboda halin da ake ciki na matsalar tsaro a duniya saboda haka in wata kasa ta tsaya ta kyautata tsaranta za ta zauna lafiya wannan ba wani laifi ba ne ta kasa za ta iya yi to mun gode bari mu ɗauki kira ta karshe daga jihar kebbi wane ne a kebbi suna na dan asaba mai fata daga yawuri to bismillah duniya na sararin kabala to baba yakubu makeri da farko dai ina son shugaban nijar abdulrahman chani ya sani ba duka talakawan najeriya suka goyi bayan matakin da ecowas ta dauka a kan kasarsa ba wannan mataki da dauka ya yi tsauri da yawa ya sassauta saboda ba ko rahama ne duk kasar da ba ko bai zuwa to gaskiya babu alheri a ciki da fata za ku tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske wato malam na kebi da kuma wannan kira muka kawo ƙarshen ɗaukan waya. To jama'a na jin saboda karancin lokaci ba za mu kawo labarai a takaice ba amma sai kuma gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin wato Fiona wa mai da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma wato hawa Sharif da mu na wannan lokaci da Sarfilo Hashim Gumal da ya dauki muna waya muna muku sallama a kwana lafiya wassalam.